Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanki da shan ruwa daga nan al'afaf media. ‘Yar uwa tafiya fa ta fara nisa a yau muna ashirin ga watan Ramadan. Muna fuskantar dararen nan masu tarin alkhairi ma'ana darare goma na ƙarshe na watan Ramadan. Darare ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi sallama bai yi sakwa-sakwa da su ba. Nana Aisha radiyallahu anha ta rawaito inda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama idan kwanaki goma ƙarshe na ta Ramadan suka shiga yana zuge bakin kwarjallansa yana tashi ya raye daransa kuma yana tashin iyalansa domin su shaida wannan alkhairi tare da shi na yar uwa ki sani a waɗannan kwanaki babban abin da za ki wa kanki gata da shi shine ki yi ƙoƙari ki raya dararen nan da dukkanin abin da yake amsa sunan shi da raya dare sallah ne karatun alkur'ani ne zikiri ne addu'a ce ambaton allah ne ki yi ƙoƙari ki siffanta da shi a cikin waɗannan darare domin dai dacewa da abin da dukkanin wani mumini ke kwaɗayin ya dace wanda shi ne rabauta da samun 'yantuwa daga wutar jahannama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu